الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للآلمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا من لدنك علما رب اشرح لي ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah wasu wasu lafiya wata da ji subhanahu wa ta'ala da jinjina ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mun hada wannan rana ta lahdi suka dace da 27 yanzu ga watan daya ga kusa na hajjiriya na sallallahu alaihi wasallam na da 1448 da shi dini da sha biyu ga watan bakwai a wannan matsalaci na masjid sunna bai da yanzu goma ne wani mana ke karanta wannan littafi mai albarka na fannin ta'amu bai da zaune na babban malami alkare aljauni fadilat shekh ahmad siddiq al-manshawi rahmatullahi alayhi karatu da ya gabata muna gab da kammala wani bani da mara ya kira shi da alaika bil hadiyya yani bil hadiyya zauda bani ya ce lalle kan ne wa iyalan da kyauta ba da haka wata hanya ce da suke jifa isar da wani sako na soyayya da kauna da take kara kulluwa a kankanin zukatan ma'aurata har muka ji wasu maganganu wadda suke da alaka daga annabi sallallahu alaihi wasallama sama alaihi da manzala kita ta haru ta haru wato ku rinka wa junan ku kyauta za ku san junan ku za mu tashi daidai nukta ta ƙarshe da yake cewa za ka yau ne na da nan za mu tashi ya ce wa za ka yau ne فكانت تقول في gaba wannan magana ce kenan wa kana fi qadim zaman رجل من العقلاء كان كلما غضبت منه زوجته سامحه بهدية تحبها wani mutum daga cikin waɗanda zamun nukan da suka gabata mai kaifin hankali da tunani ya kasance duk lokacin da matarsa ta yi fushi da shi ta fusata wani tsakanin tsakaninku ta turkule to yana sassauto da wannan fushin zuwa ga farin ciki da kyautar wani abu take son na ƙwarar gani ba karanta nan gudun ta wuce ba da labarin in kwaɗayayyar rufai da fi ruwa rawa ko wata alawa mai zaki da ta saba da ta sai ka zo mata da shiya don ka rarrashe ta da wannan da sai ce fa kana sabu ta kasance wannan mata tana sai Allah talaba minni an aftara afdal min kama dunya la taratu zawji law talaba minni da za ne ma da gare ni akan mene an asara afdal hukama cewa an zaɓi wane ne ya fi ƙwarewa wajen hikimar magance matsala ko ta damuwa a duniya kaf ji matar ta ce na san zan ji da wannan yin zaɓi mutum da za ta zaɓi mutum da za a ce wannan mutum ne ya fi wayo da hikima da dabarar warware matsala cikin ruwan sanyi ba tare da tashin hankali ba ta ce da mutum na zan tabbatar gani domin a duniya kaf in dai ana so a san waye kai wallahi an ji mata za ta bar labari daga ɗi har zai ba yadda za a yi a ce ga wani matar sama ba ka san waye shi ba mana ba ta ba da ta ba har alaƙa da Allah wallahi ta sani in kana tashi sallah a zuwa ko ba ka tashi duk duniya waye ta san ba matar ka ba ta ce kan ko ba ta ba wallahi in kana jin wasu matsalolin wata da kuke korafi take wallahi mutum da shi matsalar ta shi wai baya ta yi kai da ce wanka a matsala ta wallahi wai sai gari ya wani wai yi ya wanka mara ne in dai ya yi wanka kaya ta ba shi wani ba sai gari ya waye kan zama ko da ruwan zafi ba ba haka take ko da ruwan zafi tana neman shawara to wata matsala in ka ji matsalar wani mutum sai ka yi mamaki wannan wata irin mutum to in ba mace kawai da ka samu mutum da ita shi za ta zaɓa mijin da za a kan tambaye shi waye kuma wani hikimar warware matsala da ya sa ta ce ya annabu kullama ghadibtu domin duk sanda ne fushi ja'ani bi shafi'in wato yana zuwa mun wato da mai warware yake wani shafi wani ne ke so mai warware wannan fitin nawa an da abin gabin sai tafiyar da wannan fishin nawa a cikin kawai shi ke nan na wata duk abubuwan da in dai ta zaro kai da za da yi miki dariya ko wani ta ga tsire ko ta wani abu ne wanda yake fasiran ne kyautatawa ne gara cikin ruwan nan sai ka magance matsalar ka sai ka nemi ci zamantakewar ka kila ne kwan a wannan daren ka je ka kuma kai kadai muna cizon ka kana bige bige saboda ne an fata da rana to ka zo da abin da zaka sulhunta shi ke na an mutu gudun sai ka mori zamantakewar ka ke ta fata an gani wata kuma kasu mai ko jata duk in mace tana a iya amfani da wannan ta hanyar da za ta yi amma ta duk sana su wani yanzu muke gaya mu karfe zai turaren nan jama'a ki ban labarin cewa wallahi ne ɗari uku zai sa mata ta nemi ka tafi a aibarin ta mace ɗari uku tana saman da aiki na doka a cikin sa dubu kuma kashi biyu ta aka akawun dandanan ta tsakiyar dubu uku ta ce ta ce da ah, dubu uku samu ba a ba wani to Allah mai kuma ba suna ƙara biyu ta ce asu ah, ka je ka sai ni ji ba ta ba ka je ka sai ne shi kawai tunda ya Allah ta sai ce hawa da yi ai wallahi kin mutana ne dubu uku wallahi kin na ba miki ta kawai kin sha'ani kai <laughs> tsalle kin furna ta ce ai ko wallahi ban kira duk wannan wani ne kira mahallin shafi ya ce mun na arziki da Allah malaka tun daga kai a ranar ayyuka daga wani canji na musamman yake wallahi tun daga canji na musamman tun daga yana hawaye maka ne saboda ya jefa ta cikin farin ciki ya jefa ta farin ciki halaka a ganin ma'aurata in ko hilar ko ba a kai ya tumbuda ba in dai da damuwa ba ta da ba ta da duk wata alaka an da ganin ma'aurata ne in da damuwa wallahi jikin ma ya yi wannan wata jikin kansa ya kaji ba da ka sani ba balbala kuma kurfin da kuma yanayin abubuwa da za su iya ma wasu yake da soyayya za ka yi da kyar damuwa an gane ko wani mata ya ce imra'atun su tushibu ka kabla an tushibu ita yi masu mace musibar ya ce mai kisan da miji ne lafi za ta tsohon da ke yi sai ma farfara kan da wani mutum farfara kamar yau damuwa ce ba abin da ba ta jawo za ka yi wannan matan haka take bala yace wa za ka yaumi wata rana kuma jalasa rajulun baina asdiqati wani mutum ya zauna a tsakankanin abokansa asdiqati daga sadiq ne ko tsakankanin abokansa ana hirke da ka yi haƙƙi sa'adatu sai ke bada labarin nasarar da ya magance matsala a gidansa mana sun ji haɗin zamantakewar gidansa ta yadda ba a an hankali sun ki ba da labari wa ya kuma sai ki ta inna la hisabu la yuqimu ibay Ta ai tashin hankali ba bai zuwa gidana kwata kwata baya zuwa gidana ce wallahi fada da mata ta ai ba a yi ba ta ta ba ki ai ba a ba ba a ko ko ko Ki wallahi ba a ko anan cikin ta masallaci na kodi da ba san labarin lafi la yi kima da lokacin ma ta ganga za a ɗan tada rikici ko ɗan yane da mata da yawa ita zai wara kuɗa dubu biyar da rikici ba sai ai ranar in wata tana ta wasu mutum an dina an fara shi ke nan an yi tudu daga an fara dan hayaniya sai ta dubu da ya faru aika za ka zaɓa gana ku dina duk wanda ake kamar tudu ba kuma daga watan ko ta tsaye shi a dinga ba sai ta zo ba su ko wuce ne daga sai bai saboda wannan kyautar ta sa ka san in sai zuwa da wata aiki ta tarwa an kai to za ta yi za ka kyauta tana kawo wannan lafiya kan matsayin kayan ma'aurata ko a unguwa ne kai ne kyauta ne za a kyauta Da ke yi fi inda ke samu la ya kiwu ibe ita la'anni domin astamalu ma'ahu salahi wato ina aiki da wani irin makami na musamman wajen magance shi ƙauyen karkar ba an gane ko Kasan akwai matsala ko cutar da da ba da makamun da ta a kasa ba shi yana da makamun magance damuwa da tashin hankali a gidan da duk wani tashin hankali da birgiti sannan shi yana da makamun magance ta da ga abokan zaman da ke sauri suka ce makamun ma huwa kai ko wannan wani irin makami ne kake amfani da kada sai alhadisi ko kyauta kyauta kawai wallahi da nayi kyauta a gona na ta ita kyauta kawai da kai sai alhadisu aqwa silamun ita kyauta ita ce mafi karfin makami ma lissaunar kisan da take korar tashin hankali da baki na ba gani to ko ba a gida kawai ba wala ko anguwa ne yara in suna tashin hankali daga ka danna ko wata ya dubu biyar dubu uku ba kai ka kara sun kina da babu yakan jawo yawan tashin hankali da baya ko makotin gari in ya fiye su daga kai dan danna gari in ce kai na yawan neman ka da bala'i kullum ya ɗan je ko a hukumar gidanka ko to gura kai ce saboda kila ba ka da alheri ya za ka faɗa ka sa a kowanne kan yi jirgin a cikin to sai sai an gani da gangan ma sai su ba ta kuma ne kawai ko a ɗebo ko da albarka da gidanka musamman unguwanni da suke ba irin nan wanda gudun zo gudun aiki to wannan in dai kana da kyauta da isani wallahi haka kwata ya yi baka taɓa ganin da ke ya yi ko kwata kwata ba ta makwatan ba sai ya yi saboda alherin ya gyara da Allah ya raba mu asiri wato ya baka dan abun hannu to ya baka makamai da ake yakar abubuwa da yawa ba iya cikin gidan ka kaɗai ba har makwabtan ka za ka yake su domin yau. mana za ka yake su zauna lafiya da kai ima mu'amala mai kyau in ce taimako ya musu taimaki ka haka dai kin gaba duk mutumin da yake da rufa a duniya dan ji ake zaki bai da alheri bai da alheri ko kai ne yaro sai ka zama babban wala da abin da ake yin shawara da kai an shawara da kai da aka yi yana amfani da ilahun bukawar kisan min albayt kai sai ce fal hadiyatu wal kisamu la yastama'an kwata kwata ba in dai kyauta ce da fada ko ta hankali ba sa haɗuwa ba sa haɗuwa in za ka samu anguwa wani dattijan ga shekaru ga girma amma an wasu na faɗa ke yi da yi a saboda za'a wani amma da wani matashi ke yi mai kyauta da wata kai ne haka wani ya mu me haka da Allah kuma wala ya bari kenan sun bari kenan saboda shi yana da abin da yake za a ji magana da wuri yana da kyauta da baya ba na ba an gani za ka kyauta tana sawa wato tana magance da ruwa da tashin hankali wani mawaki yake yabar wani mai kyauta ce ta ta'awwala rasul kafi hatta da wannan Ba fama iya bi kabbi da jiko a anamilu ya shimfida hannunsa na kyauta saboda kyauta har an kai gabar da wato in ya so ya ganke hannun ma hannun ma ba zai da ba ta sa ko wanda ya saba da kyauta ko ya so ya ci ba za ba zai kai sai ce ta huwal bahar aiki bahar ne min ayi da wani a sai mu duk da inda ka zo masa kawai za ka same shi ai kogi ne ta kawai da kima za ka shi kogi duk da inda ka zo kiwa da ka to ina yaban wannan a kadiri sai ai shi kogi ne duk da inda ka zo masa za ka same shi sai ce kuma falizzatu bul ma'ruf wa dirru sahihi zirfansa wato zirfansa wato shi ne kyautatawa al-ma'ruf shi ne falizzatu bul ma'ruf zirfansa shi ne kyautatawa wato fadansa kuma kyautarsa ka san ba abin da yake cutu kyauta ko a ta irin su ya kudu da waye kaɗan da sauran duk ana sauran sa ce arzikin da ke kasan cutu ba kaɗan wani teku ce wadda in ta yi ambaliya ko in gana zama cikin teku suke ambaliya in ta yi ambaliya in ta koma sai ta baki bi ta riga duk ya zo da ta kwasa kawai ya ta kumbala ta ɗiba irin da suke da wannan teku za su kai ko kuma sai an ba da sai a kan wa ugu dinari da walawale to ne ke siffanta wannan mutumin kamar teku ne saboda kyautarsa sannan kuma hannunsa ya kage wajen bayarwa da zai sai haka ma ba zai da ba saboda ya saba miƙawa idan ka fi alkai ga cikin kyauta Allah ya ba mu ikon kyautatawa da iyalanmu yadda ce wani na gaba ya ce alaika bi isha'atil fadl wa sa'ada alaika bi isha'atil fadl wa sa'ada bane ke cewa wajibin ka tilas sun ka lalle wato ka rinka yaɗa farin ciki da walwala da nutsuwa da jin daɗi a gidanka kai kuma rika shi kana yaɗa farin ciki da walwala da nishaɗi ba da ko ba da kuɗi ba dan wani aiki ba da kuɗi ba ne kai kai ka rinka sakin fuska kana walwala an gane ko wallahi galibin sabanin ke sa ake samu a gidajen ma'aurata yawanci saboda an saki karatar wani sunci yawanci tashin hankali da bala'i da musiba da ke faruwa a gidajen aure wato sakin karantarwa addini shi suke dawo da irin wannan daga yawan tsarin samun sabani da faɗace-faɗace za ka so ake idan ka shiga gida wallahi wani mutum tun daga ya danna wannan ba bar ko mota za ka yara abu ne abba ya dawo in je daga ciki ana buta dan na dai ba amma wani sai ya gaji dan na ya tuko gangan gangan gan gan ka duka dai ba mun damu da shi ba in ya dawo ma wani ta dawo in ya shigo yana ana jin muryarsa za ka yara suna fitowa a guje ita ma ta kurun suke dawo ka dawo da ka zuwa ana roƙo mai shara Wani ka ga ya haɗa farin ciki da walwala da nishaɗi a gidan aure in ku jama'a ga nan an bayyana shi na kai ana mararin sa ana beki ana bejin sa amma wallahi wani da ya fito da ya dawo in aka ci kwamfata wata ko aka ci karar motarsa to ko me ake kowa sai zabara ne kuya na kuya bai shiga wani aikin da shiga wani aikin bai daina abin da suke suna daina kowa idan wani ya zauna ya dace saboda an yi gida ya ko da zai ci magani ya zai baka rai sai da ya fara hukunci ma nan take to wannan ba baka yi haka farin ciki ba a gidan ka wani mutumin shi yana gida da ya ce a kai gudu ruwan wanka sai a ba da wannan kawowa ba zai ta saboda za a sake za a sake yana fita abuwa to shi kudin sai a yi kamar gidan ya fi walwala ya fi nishadi ta kowace da ita da ƴaƴanta ana ta komai lafiya lau saboda ya fi to da kai ake zuwa a wannan jin daɗin ai asalin aure ana yin sa don a samu nutsuwa a ji daɗi a walwala to me yasa kuma halayen al'umma mu ya sa a wannan karnin har ma an samu wasu ɗan boko wasu marasa kunya suna zama ai wahala ce auren ai nan hankali ne ba mu tafi saboda me wato muna yin auren a bai ne saɓani yadda ya kamata maimakon a rika bararin shigowa aure sai ake gudun aure wata wanda ta yi aure duk ta rankwale ta firance ta koɗe ta mokaɗe ki wance tab abin ba yanzu ba haka ke koma kila ta fada hannun ba ta ya azabta da ita da yanzu abin da suna take yi ba shi na mutu bayarwa aka fahimta kyautatawa iskani gwargwadon samun kadun awa da su ake ringa sha'awar shigowa ba a ringa guduwa ko kuma a ringa jinkirtawa ba yanzu ba in ta yi digiri sai kaza sai kaza ita da kanta bane ce as-sa'adatu al-haqiqiyya in dai zaman lafiya ne na gaskiya na zahiri wanda yake tabbas fi rasmi al-bahja wajen zana farin ciki da walwala da murmushi da nishadi wato fi kalbi imra'atika wato a zuciyar matarka wa hauratika wato shi ne alfarku din ne isha'atul farq an gani ko Bana ya ta farin ciki da walwala wato shi ne zaman lafiya na gaskiya wanda ke zana murmushi da jin daɗi a zuciyar matarka ko iyalanka har ma da 'ya'yanka wa auladika kai ya zanto misali Ya'yan da suna wurin ka daga an ce ke wanda a bai da gare ba sai an gane ta ya ce ni kuma yanzu ni kuma me ne wallahi wata ana ta gidan ta abin sai da ba kuma me ne saboda ai ta san kawai daga ta duka ne daga ta duka ne me ne sai da shiga uku ta shiga uku wai an ce ba wata da gare da kai da yawan wata tsoro da gudun tana mararar da ba ta gaza in dai dai ba ta wajen da sauransu to kare ne ya haka farin ciki da walwala a kankanin iyalanka duka ne mai da matanka an gani ko ba da sai lan ta sa'ada lan ta sa'ada wato in dai babu wannan farin cikin da walwalar da nishaɗin sai ke ai fa lan ta sa'ada ba za ka taɓa ɗanɗanar jin daɗin aure ba ba za ka taɓa ɗanɗana jin daɗi ba fi mai duka a cikin gidanka ba za ka taɓa ɗanɗana wato ba za ka ɗanɗana jin daɗi da walwala ba fi baitin ta'ishu ko ta'isu kamar da yasa ko da yake dauka ta'ishu da shi ne kenan ko daga ashu da ishu ta'ishu ko ta'isu za ka lanta zuwa sa'adatu fi baitin wato ba za ka ɗanɗana jin daɗi da walwala ba a cikin gidan da yake ta'isu ko ta'ishi yana rayuwa wato ana rayuwa fasirun min alfarku suru wato gidan da ake rayuwa da talaucin burbushi da jin daɗi da walwala Ba na gidan ba gariya, ba nishaɗa babu walwala babu jin daɗi to wannan gidan ba za a taɓa samun jin daɗi ba da nishaɗi irin wannan da za ga mutum ya dawo a wanda bai yana ta mushi da dariya ana ta gaggaitawa amma yana shiga gidan su sai a cikin ya zama saboda me bai ya tafa fara ciki ba da walwala ba da aka yara sun gurin wasa ne ko kuma gurin shakata ba ne ko kuma wani tare da suwa ne ko kuma wata yan sayayya ne a cikin ɗiban ana zuwa ne yaro zai shaku da kai zai iya gaya ma damuwarsa ba ko matsalar ina ba ta gani kafin matsala ce girma yarinya ko yaro ya gaya ma abu a makarantar mu ba wallahi an fito me ya fi kaza kaza kaza in abu ne mara kyau da sun zaka je ka magani isa a garin nan ne aka samu yara guda hudu malami sai ni ya lalata su ana kan uwar ba ta iya sani ba sai lokacin da ai sai rashin lafiya matsalar al'aura ta yi bayyana a gare ta tana duba ta ga ashe fata ta ta duba yan kuma ta duka ta ga duk abu da yi a nan da ka a duba an san gani ko ba na na dauka ta ina ka tsaye ne an shi ko ya abin nan ne da ka fara ciki da walwala shi ne ke rana gida shi ke sa a yi walwala amma dan ne ne rinda haka wani kewa da wata ƴan tattaunawa ko wata ƴan mata a cikin tare a ɗanyi walwala a yi nishani za su kulla alaƙa a tsakankanin su wata gaba ce da cikin tsakanin za ka ɗan rage ta ko da ba ta kuma ba ta ba na ba an gani na ta ake sa wata mata ta rayu sun shekara dubu baya alwani jima da sata an mata aure an aura mata wani attajin mai kuri bayan ta yi aure da shi bayan wannan lokaci ba ta lokaci da yawa ba wajen sha tsayin dare ko cikin dare ne kawai sai aka tsara mata ta dawo duk ta ɗan matsayin karanta kike kan lafiya kawai sai tare da mai sai tare da mai take cewa lalabattu ibadatu wata ibadatu wa a wa tuhabbu ilayya min lutfil halim lalabattu ibadatu wa takarinu wa tuhabbu ilayya min lutfil halim ta ce na rantsi da Allah in ji ɓaure in sa kaya ya ga gumara ta san shi ya fi soyuwa a gare ni sama da sanya kayan dinari da gwalagwalai a wannan gidan da na haka ta ce wasu ce in sanya kayan in ci ɓaure a matsayin abinci ko ta dinya ko ta goruba sannan sa kaya masu ƙanƙancin daraja ya gabu تتي والله أحب إلي بالمثل حبيب shi ya fi soyuwa a gare da jin daɗi sama da sassan sanya kayan zinari da walawale a ciki kawai ta bada mu ta bada mu su zaura da aka yi sau nawa ne za ka ji labarin mace misali ta samu mijin mai wadata ko mai akwai duk wani kayan kowar rayuwa akwai amma inda za ka yi irin suna cikin kunci da bayani wani ustazu yana ba da labari a majalisar karatunsa wani sa na gani yake ce abokinsa yana koyarwa a abuja abuja ne ya faru da shi amma ɗaya ne da alaƙa da karatu yana karanta ƙur'ani yake karantarwa a gurguje fita ka karanta da ƙur'ani amma akwai yi wa yara mai koyarwa ga yara sunan ci gaba irin gidan wani alaƙa ta sa akwai mutum kula da turanci akwai malamin ƙur'ani sai shi duk ba shi ake mai koyi qur'ani yace a kwana a tashi sai mai koyi turanci sai aka aiko baban sa da lafiya kawai sai ya tafi biyarsa sai shi kuma daman ya dan motsa ne kawai yana yin sa sai mawa mutum sai wakar yin turanci ba sai dan koya musu abubuwa sai ne uba ya ga yara lafiya kawai ta kai ya ta ai an koya yin turanci ne ma sai an masha Allah wata ya fito da motar motarsa ko ya ga aku a ga ma ta karbi a shaki karatu a shaki karatu ya rasu da da eh ka haka ka zo ko a karatu sai ya wuce kawai ya ce karshen yana yi sai ya ga na dubu sai ya mana kira a kuke nikahun ka sai a ina sani ai ɗaren an kulce da baya nan da na sama da na kakin da kana da abu ne gaba da to sai ni kuke aiki da kai ba yan ya ko su da dubu ɗari wannan sai shi wannan malamin shi cewa kuma abu ne da ya ba shi ne yake da alaka da karatu yace sai daga cikin uwar yaran da ke goya wa alani sai ta aita ma da magana da wani qur'ani wallahi ba islamiyya ba to ya a yi ya masu shi ke to wai sai ta ce amma ita da babban da da da da ƙarshe ba ta yi nisa ba sai ta ta za ta sa a yi masa kaza a yi masa kaza a yi masa kaza inda ya yanka sai ce ina kuma da ki zo da wannan ta ce ya kai iya mijinta ba mazauni ba ne sai in ya ma shigo daga ya shigo sabbojin zan na kafa daga ya shigo ba a ba wani ba ni jadi ba a kalla ba yau ya tafi kan kasar yau sati mai zuwa ne da kuma rahat yace dalilin da yasa daga ranar bai da koma ga yau kaga rashin sanya alfarhu wa sa'ada shi ya jawo matar za ta fada sabon Allah ne ba da kyau za ta fara fada fada saman Allah ko ba ta ba amma da da wannan walwala da nishadi yana sauke hakkin da babban da kiyar ba ta kai ga wannan tunanin ka ba Allah ba ta an gani bari ne cewa ata abubakar da su zai karabu yallahu anhu bai ta ibnati sayyida ta aisha radiyallahu anha wata rana sun yi abubakar sai gidan yan sana aisha fatawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ganto fi yau ne ranar yi ma a ce yara ta uba ya kai wa yarsa ziyara barka da sallah ko wani babban yayanta ya kai mata ziyara barka da sallah a gidan awanta ko ubanta ma yi aka ce imamu bukari ba aka ce mai anan cikin sai bukari har ba ya kulla babu na rajuli ibnatuhu fi hali zawjiha ba su ne zaman kansa wato babin da uba zai je gidan yansa ya mata wahalin cikin zamantakin wata da mijin da ya halaka wata nan kawai ka ce ka buga bandora da gidan yana nan eh amma dai na zuwa da su ce dan jira daga nan zuwa sai ka fi haɗa su bayan an gaisa a zuwa ne ya ya kuki lafiya kalau ita ko ba wata matsala a alhamdulillah wallahi ba matsala ko dai gaskiya dan yi nishadi dan walwala ka je ubangiji sannan shi kan kansa mutum zai gano ƙarin kimar wannan matar ta shi ubanta lalle mutum mutum girki za ta ce na fukar ya kai wa nana aisha ziyara ranar sallar gini to bari kai fa wanda ziyara ta yi sai tarar da wasu ƴan mata guda biyu min da wariyar hamsa daga cikin ƴan matan garin madina kamar maƙota ke nan baki wasu ƙwararru tabbiya suna ɗan rera wace-wace suna ɗan rera wasu waƙoƙi masu daɗi da ɗan wani ɗan abin bije bije ma na su na wata al'adar an gane ko wannan yi sallallahu alaihi wasallam musaddiqun ala al-kalam ga kuma gefe daya annabi sallallahu alaihi wasallam yana kishi yana da duk abin da yake ita kuma na aisha tana ta ɗan gani tana ɗan jin daɗi tana ɗan Ka kaga ko tana ta ɗan jin daɗin ta ai ana ɗan mata an gane ko daga mustaqbil ala ala ala firashi ko wajhu wato yana da sanin fuskarsa da walwala shi ma an gane kawai sai abokan shi yana shigowa fa na haru ma sai musawa kai bin haka fa na haru ma abokan da sautin ha da sauti ba irin ne tsoratarwa mai kara bin haka suna da yake ta a mazalin shi ba wato kayan kiɗan shi kan a mazalin shi kan ne ta wasu a gidan manzan Allah yana zuwa da wannan Fasawa fasala sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam da abu ma ya abu kyale kyale su abu ka kyale kyale a gidan aure sai da irin wannan mata sai da ɗan warwatawa ko hmm. mace in ba ɗan warwatawa sai wani kuma da ko biki ne ta ko ko kuma an za a yi wasu abubuwa kaɗan ne toshe wani ɗan gurara amma wani gurin kaɗan buɗe musu Allah amma an kace ka toshe ne ka ba da matsala ka ba da matsala za a yi taruwa a baka da wata matsala taruwa amma ɗan toshe wani gurara wani gurin ko sai ka ɗan bani in ka ga wannan zafi sai ka ce a ah, to da wannan wannan biya ya amma wannan a biya sai ka ɗan bani gane ko to da ga shi ne masala ce a kuma ya abu da kyale sai ce fa inna li kulli qawmin idan ai ko wani mutane suna da ranar idin wa hada idna wannan kuma ita ce ranar farin cikin mu da walwalan da nishadi ba na kyale su walwala kyale su dan ji daɗi ne nishadi kar kullum kai daga niƙa sai sabar kafa sai ta hannu duk guri za a je daga ta dawo ko wani da shi ko wani sa da

ita ce kasar habashi gina ethiopia a yi su ethiopia mutane ne kwararru wajen iya wato wasan mani da ɗan wasu sandina haka ko a harba jibiya da dawo a tabe ka ko a jefa kan dazama da dawo a tabe ya kai duka a irin wannan wasan da na gargajiya to su mutane haka su kwari وهنا واربعين من أكيد زي أعضاء ولا ونعلم من أقوى أن من الأجبان في جامعة الأجل ذاك وترى إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مسألة أن وأكلوا لينأبون للحراف ويرمقون wato sai suka zo masallacin manzo Allah suna wasanni da kibiyoyi da ɗan sanduna da wasu ƴan kayan yayi na su kayayyakin wasannin su da wasu ƴan raye-rayen su da aka dai abubuwa da irin na al'ada kaga al'ada ma ba ta mutanen Madina ba inda ka ce ai wannan ba al'ada ba ce to in dai ba safan Allah bane karara. kuma ranar farin ciki ne to a gane ai an gane ko amma safan Allah ne sai a hakura sai a hakura an gane ko sai a hawa ba ba wasu al'adun ko wasu ɗan abubuwan da ake ɗan yi lokacin bukukuwa ɗin wannan da kuma su babu dai an gane ko amma an kasa misali wasu yana da alaƙa da barna amma a ce misali eh, zuwa kallon yan drama misali ke tsararru masu irin irin su a wajen da misali kuma ba da ire-iren aka ce lati ba ta ta sanar da kunya ta amma wannan ka tsare iyalanka da wani sai ka sake ya ranka da wani za ka mutanen habasha su suna wannan wasanni mala yace wal tafatu sibyan asbiyan ne ƙananan yara wato duk sun juyo gare su yanzuruna ilayhi suna ta kallon suna jin daɗi suna kawar wala yara su cika gwal ga kuma annabi sallallahu alaihi tare da amaryar na Aisha sai ga tana sa ta kallon kowa da mata san sun lokacin mata za ta iya gane suna san an kowace bana ba tana kan satar kallon ta kan ta ɗan kai da hankalin da dai da aka faɗa da nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa min sayyida aisha radiyallahu anha na aisha radiyallahu anha Sai yake cewa yuri da kalifu, turkan mahal shari hmm. yana nufin ya jefa farin ciki ne da walwala walbasta da nishaɗi da farin ciki a fuska an gane ko mai kalli a cikin zuciyarka mana ka yi ta faranta maka yawa faɗa ya sa ta cikin jin daɗi da walwala sai ce mata ya humaira ka san da ka samu kalmar humaira ke nan da na ka za a ce humaira sunan na na ne to a wannan hadisi aka samu sunan ya yara, an yaki ɗan yarinyar nan yake ɗan kyakkyawan yarinyar nan ya ɗan fara yari ne shine humaira an gane ko tasiri ne na al'ahmar humaira wata ke ɗan yaro ya yi wata ɗan jakin kyawa an gane ko ba na kaga sai sai kira wuta da tuffa launi yanayin da zai kayatar ita kuma da zafi an gane ko daga yanzu sai ka ce ko ya sauda ko sun baga ce yau kanka ce humaira sai ka ce ya ce sauda ko ba gaba za ka ce ce mata ya humaira aka fi dina an dan ɗari ne ina son yi maki da kiɗan kalla da kiɗan warwa za ki ɗan yi da shaɗi ai ba sai ta ce na'am ta yadda da ta faɗa na'am eh ta ce dan sa ita ce eh a wata waya, ta ce masu yadda saba ta a baya tun da aida ta kowa ta kowa ita kuma tana ɗan ƙarfi saba ta a baya ta tsoro kafaɗarta ta kan kafaɗarta kuntun da kuntun kuntun yana shafar nasa kuntun tana ta ƙasa an gane ko to malin shayi kafin wannan ga wata muhimmiyar gaba a ina wannan mutane suke zuwa sallah a masallaci masallacin mana na annabi da ka amma yau wani daga ya ga an yi wani abu da ya saba da sallah masallaci sai ka da hannu sai ka ba fada kuma ku san masallaci bane wasu na hira kuɗa su kuɗa kuɗin biya wani ya halatta a hira a masallaci ya halatta a yi bacci a masallaci ya halatta a ci abinci a masallaci duk ya halatta kawai dai a kiyaye hakkin masallaci ka amma an gane ko ya halatta a yi suri a masallaci zo mu shiga masallaci an gane ko kai ka koma tarihi mazala ya ɗaure kafiri ma a masallaci kafin ma kuma azzani kasa a cikin kawar ba akwai ɗan iska shi kafircin nasa na mutum kafiri ya saba kashe sahabban manzala umama da zarar wani sami ya dan fita zai je wata wani dan fito sai tare sai ya fice sai kai annabi yake kai a kawo min shi hanyar aure duk wanda ya same shi ko a mace ko a raya kamun wata rana kan aka da shi na ji a kalau aka ne a hannu yana zuru da shi wanda ta kaure mai shi a nan filan masallaci a cikin kamar na ta kaure mai shi daga dan can baya baya kullum za a yi sallah a fitina masallaci a nan a kamar abincin safa na ranar dare da ciki duk sannan aka yi sallah wa zama sai ce kai kuma ba ka musulunta ba sai ka san dai ka mana barna sai eh, to ga ta a hannun ma to me kike da canzan bayan ya rasulamun da ya muhammadu hukumar da abuwa ai kai karibi ne ba ka rama cuta da cuta ai kai ba ka rama cuta da cuta kai ne ba al'amin sai ga ya masa wannan magana a nan sai ki ba shi ne kullum ya zo ya gaya masa ka musulunta ma sai to me kake da san samu sai sai akwa ake ne akwa ne kaga da bara wata rana da kawai annabi ya cika kurji ne dan abakar da kuma kowa ya turbi dan bi an kama mutum da ya amana bara ana da kai a cikin kan kula ta ba kai a cikin eh ko da kike ne su kwata bai gajiyya kowa wannan da kanka ina da ne ina da kanka mutum amma ce ya an ce sai ne nesa sai ina ne ya sun cika masu karanta su samu dama a gurin a kai na da za su kashe na amma su kyale kawai sai a ga kuma mai tinkin sun zai dawo ya gai saboda ya ga ya tafi shi kadai ba ko mutum sai da yi ba wanda ya zage shi ba wanda ya hankali to in zara ta a shi kawai kada wani karfi da ke wani daga رؤوف الربي كذلك هذا حسن الخلق للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ وانا الشيخ ما يتشاوى وانت يجيكم مزالة yasa Allah ta ji gafurun ne rahim ko an gane ko rasulun min anfusikum ne abidun alayhi ma anitu ko harisun alaykum bi fi'lin ra'ufur rahim yana bakanta masa yana damun sa abin ke damun ko shi fitar da shi ma za ka in ka wani abin an na gori da kai duwa shi ta kuka baya so da kun mu'amala irin ne da ka yi dawo yace na dawo ne sai mutu kan mace da shan ba ma ila shi aida na musulunci a wancan karan aida da nuna na ji tsoro gida bayan ya tafi gonar kuma karan su sai na dare musulunci yanzu ba gashi ba an samu shi cikin ruwan sani. kila da sai ake za a kashe shi ko a dake shi an yi asara in ya kwace kuma ya kuma zai sake dawa Allah ya tsoro da ka a ƙarshe ma da yake cewa فقام النبي صلى الله عليه وسلم عند الباب جاء النبي يجي يسعى كفر مثلا في مكان وجاءت sai ita ta to wa wada addaqaliha sai ta sanya haɓarta ala atiqihi wato abuta wato kan kafaɗa ta shine atiqihi wa da khaddaha ila qaddi tana mai jingina ko raba kumatinta akan nasa kumatin ka duba soyayyar ba manzan Allah ba kuma a cikin mutane amma ga matarsa ta tsora ta faɗa ta kunta haɗa ta kan ta faɗa ta lika kuncin da a cikin sa kuma tana kallon matan ka gane yanzu wurare da yawa wani ustazu ai in aka ga ya da matarsa irin wannan kai ko yau ko a yi da su zuwa ka ba da ustazu ko kunya ba gobe ya zo matarsa kan da ko kunya ba gobe ya malaki dole wani ai wanda ba malaki ne ne kuma a sani ma malamin a mutu riga Yau ya koyar da darasi da ka gana ta gaskiya bari ka jan matan ma a jiki bari ka nuna musu soyayya da kauna da yawan mata wallahi a karan farko suna zuwa da wannan halayyar na ta faɗa ita mace kamar dabba take tana saurin ɗauka da canjawa in kuma ta hauka wata ɗabi'a sai dai daga sila ka canja da ka zama ƙoƙarin sabar da su wajen dawo da su jikinmu da ainihin faranta musu da kayan da su sai ga su hakan ya yi nazo sai da mura mutum fara aka sai ta cewa aka da zuru ilai da ta fi da sanya kafa ita sai zan tana ta kallo zuwa gare wani ya kafu suna ba a fi kala kala a jefa baki a kace a jefa wannan hatta ballat balla ya bindu har sai da ta koshi ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta na ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. ta ta ishe ta haka a wata raya ta dai a ce akai har ma kallon ma ya ishe ta amma ta haƙi ta bar wurin saboda kowa ya gaba tsayinta a wajen da ta yi haka ce ta ɗora kafaɗar ta sa kuntun duk wanda suna mata da wani matsayinta da aka hajji a kan da karshe su a ishe shi haka kallon ko sai ki zo ko miliyan goma gida karshe da ta yi juya ya koma da gida kaga da ki nuna ma wannan sanya ban da walwala da nishaɗi da mata nan ko insha Allah ta ga izini ba za ka kiri zama da mutum kuma za ka samu albarka a gidanka sannan ƴaƴanka ma za su kasance cikin walwala ba su kunci da damuwa amma damuwar masu suna da su ta sa ƴaƴan ba duka a damuwa ina ba ta kai za mu ji a nan kawai lokaci abinda makaranta ya zama ne ya Allah ta tsara ma a cikin da أقرم الله يبقى من التجارة إذا لم أقرم الله يبقى من زمن لا فيها ولا نشكر واحد لأنه الله يسامح البركة وإنه kasan baki dai ana ya kawo mana sauki gani da kunci da masu da ake ba. wa sallallahu alaihi